da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya rage wannan dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a kamun janaiz ina jin matsala ta karshe da da muka karanta ita ce wa yusra lahu an yarfa a yadai fi takbiratul ula haka ne ko yau za mu tashi matsala ta 77 thumma yaqra'u aqibat takbiratul ula wannan kuma ne darasi na 28 na بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة بن لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورته وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيدي فسألت فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة محققة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وهو الجارود المشتقى دار قطني والحاكم وسياق البخاري وزيادة الأولى للنسائي وسندها صحيح وهو الجارود منها ذكر الصورة وله الثالثة من سجد الصحيح وللحاكم الثالثة من طريق أخرى عن ابن عباس الثانية وللحاكم الثانية وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن جميل باين mutum ya yi kabbara wadda tana kunshe da daga hannu sannan kuma ya ɗora hannun dama akan na hagu yace thumma yaqra'u aqiba takbiratil ula ta kitab yana kammala kabbara ta farko wadda ita ce takbiratul ihram sai ya karanta fatiha wa suratan da surar da ya so cikin surori wato wannan na nuna kenan salatul jinaza ba a yin du'a'ul istiftahi a cikinta wato addu'ar buɗe sallah wanda inda wata sallah ce ba ita ba mutum zai zaɓa ɗaya cikin adiyatul istiftah ya buɗe da ita to amma wannan yana kammala kabbara kawai abin da zai yi sai ya fatiha sannan ya karanta sura li hadisi talha ibn abdullah bin auf domin hadisin talha ibn abdullah ibn auf qala yace صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازه na yi sallah a bayan abdullahi dan abbas bisa wata gawa wato abdullahi dan abbas shine limami mumuna cikin mamu fa a bi fatihatil kitabi wa sura sai ya karanta fatihatul kitab wato fatiha kenan sannan kuma ya karanta sura wa jahara kuma ya bayyana karatu hatta asma'ana har sai da ya je da musaukin wato mun ji karatun fatiha wato kenan ya nuna ba karanta waye ba falamma faraga yayin da ya kammala sallah akhadtu bi yadihi sai na kama hannun shi irin mu gaisa ko kuma alamar ina son in tambaye shi wani abu fa sa'altuhu sai ne masa tambaya fa qala sai yace inna ma jahartu li ta'lamu anha sunnatun haqq na bayyana karatun fatiha ne a fili dan kusancewa sunna ce kuma gaskiya ne ina fada mu wato sai wannan ya nuna الأصل في القراءة في الصلاة على الجنازة الإسراء أصل يسير مثل زي بي زي مي زي كراتو أسرانتي don a nan gurin abdullahi dan abbas ya fati sababin bayyana shi sababin bayyanawa don ya karantar da mutane don su gane cewa sunna ba kuskure aka yi ba idan wasu rana sun ji wani ya karanta fatiha kar su ɗauka laifi sannan kuma abin ya nuna mana kenan wato umumin da ke cikin la salata liman lam yaqra biha wa fatihatul kitab ya shafi hatta salatul janaza wannan hadisi bukhari ya rawaito da abu dawud da imam an-nasa'i da tirmidhi wa ibn al-jarud da kuma al-imam ibn al-jarud a cikin littafin sa al-muntaqa والدار قطني ده الإمام الدار قطني ده إمام الحاكم والسياق البخاري zubin kalmomin da ke nan na imam al-bukhari ne wa ziyadatul ula lin nasa'i amma ziyada ta farko ta cikin hadisi shine wa suratin wa jahara hatta asma'ana zuwa karshen ta wannan ta imam an-nasa'i ce wa sanadu sanaduha sahihun sanadin wannan ziyada kuma sahih ne wa ibn al-jarud minha dhikr as-sura ibn al shi ya ambaci fakara yufadul kitabi ce wa suratin amma bai ruwaito wa jahara hatta asma'ana zuwa karshen ولهما الثالثة بالسند الصحيح wato shi ibn jarur da kuma imamun nasa'i suna da ziyara ta uku wadda ita ce maganarsa inna ma ita ce a salisa imamun nasa'i da ibn jarur sun da sanadin sahihi wadda saniya imam al-hakim yana da ziyada ta biyu min tariqin ukhra ta wani hadisin daban ta wata hanyar ta daban ba ta hanyar talha ibn abdullah ibn auf shi dan ma kuma dai ali ibn abbas sanadin da take zuwa ga abdullah dan abbas Allah ya kare da gare shi sanadin hasan wannan gwanantar ilimin hadisi ce mana albani ke mana amma dai hadisi ne zai wanda shi da babbar mai karatu ya gano hadisin ya yi aiki da shi ko bai ba hadisi ya wato kenan ne mutum na iya karanta karatun fatiha da sura a cikin sallar jinaza kuma abdullahi da abba zai ce sunnatun wa haqqun annaha sunnatun wa haqqun sai sai wa bilba wa fi bab al jama'ati min as sahaba yati hadith hadith ahadith bil mas'alati allati ba'da hadith yake cewa a cikin wannan babu idan yake bilbab yana nufin fi babu qira'atul fatiha fi salati al jinaza babin matsalar karanta fatiha a sallar gawa banda wannan hadisi da muka karanta na yanzu an karɓo wadansu hadisan an jama'atin min sahaba daga wani adadi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'ti hadithu ahadihim fil mas'alati allati ba'da hadhihi hadisin ɗaya daga cikin wannan sahabbai zai zo nan gurin abinda albani yake so ce wana kar ku ɗauka hadisin abdullahi dan abbas shi kadai ne a mas'ala hmm, akwai hadisai daga wajen wajen sahabbai daban amma mun kawo wannan mun takaita a kai dan dai kawai istidlal da ta hujja shi kadai ma ya wadatar amma mai san bincikawa zai iya samu kuma daga waɗansu sahabban da kuma da ya inganta ba daga Abdullah da Abbas bane shi kadai ɗaya daga cikin su ma hadisin su zai zo bayan wannan matsala da muke ciki ثم قال الترمذي ثم قال الترمذي وعقب الحديث هذا حديث مثل صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب أن يقرأ أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يقرأ بالصلاة على الجنازة إنما هو السلام على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة mumtaz imam bayan ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sana'a sunan sai ce hada hadisun hasanun sahih wal amalu ala hada inda ba'd ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kan haka wani sashi na ma'abuta ilimi cikin sahabban manzon Allah suke wato karanta fatiha a sallar gawa wa da waɗansu masu ilimi da waɗansu waɗansu wato ma abuta ilimi cikin waɗanda ba sahabbai ba a sahabbai akwai masu aiki da wannan hadisi ha kuma a cikin waɗanda ba sahabbai ba yaktaruna an yi qura bi fatiha ta kitab ba da takbira ula suna ganin zabin su ne mutum ya karanta fatiha bayan kabbar farko wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq imamu turmudi yace haka ma Imam shafi'i ya faɗa da imam ahmad dan hanbal da kuma ishaq ibn rahuya wa qala ba'd ahli al-ilm amma wani bashi na mabuta ilimi suka ce la yuqra'u fi salati 'ala ba wani karatu da ake yi na qur'ani a sallar gawa in ji wasu malamai inna ma kawai abinda za a yi yaban ubangiji والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم da yin salati ga annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi wa du'a lil mayyit da kuma yin addu'a ga shi mamaci wa huwa qawlu thawri wannan ita ce maganar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wa ghairihi da wannan sa min ahli Kufa daga cikin malaman Kufa an gane wato kenan mas'ala ta khilafiyya shin ana karanta Fatiha a sallar gawa ko ba a karantawa mas'ala ta khilafiyya wasu malamai cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan za a karanta Fatiha kuma daga cikin ma sauran ragowar su mashahuran malamai akan wannan mas'ala akwai Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin da ishaq ibn rahuya waɗansu malamai suka ce ba za a yi karatun qur'ani ba ma gaba daya kawai da za a yi ko ubangiji za a yi salati ga annabi sai kuma addu'a ga shi mamaci ina fatan fahimta ya bayyana gare ku a fili cewa za a yi shi da zance radiki saboda min hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi dan abbas bai yi abin aikace yace na yi haka li ta'lamu annaha sunnatun wa hafa duk lokacin da sahabi ya ce abu kaza sunna ne baya nufin sunnar sa yana nufin sunnar annabi wannan kaida ce a wajen malamai in sahabi ya ce kaza yana daga sunna ba wai sai ya ce min sunnati muhammad ba in ya gada ma zai ce kaza min sunnati muhammad amma da ce kaza min sunna abu kaza yana daga sunna kai tsaye ma yayi to ai sahabi baya itikadin ko wata sunna daban in ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan tarar ne wajen malamai قول الصحابي من السنة أو نهوا أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بآصري على الصحيح وهو قول أكثر وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وتوجد صحابيتي ينا لدى سنة an gane ku ko sahabi ce an umarce mu da kaza to wannan daidai ke da hadisi mai ruku'i a ce annabi ya ce ko annabi ya aikata dan an umarce mu wai zai umarce su ko da daga sunna ba annabi ne al'adar yana daga sunna sunna annabi ke haka yan sahabi ya ce mun kasance muna aikata kaza a lokacin annabi to ko da bai ce annabi ya yi ba ko ya ce mu yi ko ya ganin muna yi daidai ke da ce ya yi ko ya ce mu yi ko ya ganin muna yi bai annabi من كفر في lokacin annabi من kaza duk wannan hukuncin sa حديث hadisi عن an نعم قلت قلت وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم لا يقال ليس فيه التصريب بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة كذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية بل قال النووي رحمه الله في المجموع إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين قلت وبهذا جذب المحقق ابن الحمام في التحريم وقال شاعره وقال شاعره ابن أبي الحاج وهذا قول أصحابنا المتقدمين وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المؤندين yace in ji malam albani wa hadal hadith wa ma fi ana hujjatun alayhi hadisin da makaranta na Abdullahi da Abada da hujja kan waɗancan mutane da suke ga ba a karanta Fatiha sai dai ayi yabon Allah da satin annabi a wajen sallar gawa hadisin ya zama ya kwankwashi kansu saboda mai la yuqalu laysa fihi tasrih bi nisbati zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam kar a zo a ce a ah, yo ai a hadisin ba sai annabi ne yayi ba ta aka Abdullah dan Abbas bane yayi na naqulu dan ko ka ce haka za mu ce da kai inna qawla sahabi min sunnati kaza idan sahabi yace yana daga sunna yin kaza musnadun marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daidai ke da hadisi mai sanadi zuwa ga annabi ala asahil aqwal a bisa ga zancen da shi ya fi inganci hatta inda al-hanafiya hatta a wurin su ahlul kufa yawanci aka ce hanaf a ce ahlul kufa ta ce ahlul kufa ma ana nufin ashabu abi hanifa can da aka ce huwa qawlu thawri wa ghayrihi min ahlul kufa ana nufin mutanen abu hanifa bal qala an-nawawi imam an-nawawi ya faɗa ma a cikin littafin al mujmu yace innahu al-madhhab as-sahih wannan shine ingantacciyar mazhaba alladhi qalahu jumhur al-ulama min ashabina wanda mafiya rinjayen malamai suka tabbatar ko da a cikin mazhabar mu yana nufin mazhabar su ta shafi'iyya bil usul a cikin usul din da waɗansu su min al usuliyyin wal muhaddisin cikin malaman usulul fiqh da malaman hadisi duka suna daukar cewa in sahabi ya ce kaza yana daga sunna kawai daidai shi da hadisi marfu'i abinda imam nawawi ke nufi wannan ita ce magana su so in shafiya ita ce magana ma wanda ba su cikin jumhurin malamai wato kenan a nan gurin kamar malam albani na nufin ya mutanen abu hanifa da kuke gani. karanta fatiha ba sunna ne ba dan kuna ganin babu hadisi daga annabi yo ai mu da ku mun yadda cewa in sahabi yace yana daga sunna daidai yake da shi annabi ya ce saboda haka muna da hadisi za mu kafa muku hujja kan cewa aikin sunna Abdullah da Abbas daidai yake da hadisi marfu'i tunda yace li ta'lamu annaha sunnatun wa hasan kun gane kuntu albani ya sake cewa wa bihadha jazama al-muhaqqiq ibn al-humam babban malamin nan mai bin diddigin dalilai da ake kira ibn al-humam shi ma haka ya tabbatar wani malami da cikin malaman mazhabin abu hanifa wanda baya da ra'ayin ra'ayi da kauna mazhaba irin yadda sauran yan hanafiya suke shi ma ya tabbatar cewa eh lalle wannan mas'ala haka take wato idan sahabi ya ce na daga sunna to wannan ya zama daidai sunna daidai annabi da a ce annabi ya ce take haka ya tabbatar cikin littafin at-tahrir wa qala sharif ibn amir hajj mai sharhin littafin wanda shine ibnu amir haj shi kuma yace wa hadha qawlu ashabina almutaqaddimin wannan shine zancen ma'abutan mu yan hanabiya magabatan su ma na da ba ma yan karshe ba wa bihi akhadha sahibul mizan da shi sahibul mizan ya riko shafi'iyya da imam shafi'i wa jumhurul muhaddisin da kuma ragowar mafiya yawa cikin malaman hadisi ma'ana dai sananne ne a wurin su kawai idan sahabi ya ce yana daga sunna to sunnar annabi قلت ما لا أبانيتي قلت وعليه فمن العجائب ألا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه ومع صلاحيته لإثبات السنة على طريقتهم وأصولهم فقال الإمام محمد في الموطأ لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة ومثله في المقصود للسرخسي ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ومجازفته ومجافاته نعم. ومجافاته ومجافاته عن الحديث قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم بزعمهم بين الحديث وقول إمامهم فكأن قوله حديث آخر صحيح ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا. ما لا yana daga abin ban mamaki Allah ya fadar hanafiya bi da hadis ya hanafiya suke riko da wannan hadisi gashi karar sun gan shi cewa ya halatta karanta fatiha amma su ce su ba za a karanta ba sai dai as-sana'u ala Allah wa salatu ala rasulillah ai ba Allah dai da wadansu kalmomi a kuma yi yawa annabi salati amma ba za a karanta fatiha ba yace wannan abin mamaki ne ma a sihhatihi tare da ingancin hadisin wa maji'ihi min ghairi ma wajhin ya kuma ta hanyoyi daban-daban ba ma ta Abdullahi da Abbas kadai ba wa ma'a salahiyatihi li isbati sunna kuma hadisin ya ingantu a tabbatar da sunna da shi ala tariqatihim bisa ga hanyar su ɗan hanafiya ta tabbatar da hadisi wa usulihim kuma bisa ga dacewa da usul na mazhabarsu shika-shikan suka gina mazhabarsu akai fa qala al Muhammad fil muwatta wannan al Muhammad yana da littafi mai suna kun san littafin to amma dai wanda Allah ya rubuta masa kabuli ba kamar na Imam Malik Imam Muhammad ya faɗa cikin littafin sa al-Muwatta yace la qira'ata 'ala al-janaza wa huwa qawlu Abi Hanifa yace ba za a yi karatun Qur'ani ba wajen sallar gawa kuma wanda ita ce magana Abu Hanifa wa mithluhu bil mabsuut haka ko ku cewa wanda magana ta zuwa cikin littafin al mabsuut na as-Sarasti wanda shine mafi girman littafin da aka wallafa a mazhabin Hanafiya ولما راى بعض المتاخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب yayin da waɗansu malaman karshe yan hanafiya suka ga yadda wannan magana ta su ta yi nesa da daidai wa mudafatahu an alhadith kuma ta saba wa hadisin annabi ta yi nesa da hadisin annabi qala bi jawaz qira'at al-fatiha to wannan sashi sai suka so su dan jawo maganar malaman su din ta dan yi kusa da hadisi sai yadda kada hadisin gaba ɗaya ba amma ko maganar malaman tasu ma ko bata ba su wargar da ita sai suka ce eh ja'iz ne karatun fatiha kaga ba ma sun ba na bace dan ja'iz abinda ka iya yi kuma ka ka iya bai duba da Allah wai dan suna so so su dace da mazhaba suka ce eh karatun fatiha ya halatta amma bi sarda an yi nawa bi addu'a wa sala amma ya kasance lokacin da kake karanta fatiha niyyar ka ta zuci shine yaban Allah ba karatun qur'ani <laughs> da girman Allah wannan kalmomin da suka kunshi yabo su kai ka niyyata su ka kulla niyya a kansu amma ba wai karatun Qur'ani kike wa inna mashtaratu zalik sun ta hakan ne tawfiqan minhum bi zamihim bain al-hadith wa qawli imamihim dan suna kokarin hada kan hadisin da kuma maganar limamin mazhaba dan kar hadisi ya ci karo da maganar limamin mazhaba tunda limamin mazhaba ya ce ba za a yi karatun fatiha ba sai dai a yabi Allah kadai to sai suka ce to kai karanta fatiha kan da hadisi yace ya ce amma kar kai niyyar karatun qur'ani sai dai kai niyyar mai yaban Allah kaga an yi tawfiki an hada kai tsakanin maganar limamin mazhaba da kuma wato hadisin annabi fa ka anna qawluhu hadisun akhar sahih kai ka ce ita kanta maganar shugaban mazhaba din wani hadisin ne na daban sahihi yan qarnuhu ma al hadith sahih wanda ya kamata a gwama shi tsakanin da hadisin sahihi daga annabi sun maljan bai na ma sannan ai kokarin hada su ai aiki da su ai inda ce hadisi ne yazo da wancan magana to shi da zaka zargar me jami'i amma wanda ba hadisi ba sai da magana abin nan kawai ga wanda hadisi da wuce ba da wata wata magana kuma ta daban وما أن هذا الشرط باطل تعرف cewa wannan sharadi ne suka kawo sharadi ne rusasshe fi nafsihi a karan kansa li adami wurudihi tunda bai zo cikin hadisi ba fa innahu yubtiluhu thubutu qira'ati sura ba al-fatiha to kuma abin da zai rusa musannin jarɗin shi hadisin ba karatu ba ce kaɗai mana ba har sura kuma za a karanta to zo kuma bisa ga sharaɗin nan nasu kuma sun rushe karatun mai karatun fatiha sun ce kawai in dai kai sura din to kuma ka ka karanta kai fatiha kadai ba za ka karanta sura ba kuma a fatiha ma za ka yi niyyar at-tana fa yana mai gudu ko kun gudu qira'atu ma al fatiha tabbatuwar karatun fatiha tare da sura ya rushe wacce maganar ta وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا ita ko surar an kawo ta da mutlaka duk surar da ka gada ba domin da an ce kudu wallahu ahad sun ce to ai ita ma ka iya karanta ta da bin yabo to idan kuma to amma da duk ya rubuta ita ba yabo bane kuma dai ba za su ce ba ko kuma dan hadisin ya da su gaba kun gane وعندهم عجيبة أخرى وهي قوله إن قراءة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية وقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها وإن قلت قد قال المحقق بن في فتح القدير قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول وهذا القول لمثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في صحيح البخاري وغيره مما سبق بيانه ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات لا ينهض لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه وإن كان الأمر كما نظن فهذه عجيبة أخرى فإن مذهبه قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نقله من كتابه التعليم وقد جروا على ذلك في بروحهم فخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية قال في الهداية إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربعة بذلك ولدت السنة وقال الشافعي السنة أن يحملها رجلان يضعهما يضعها السابق على عصي عنقه والثاني على عصي صدره قال ابن الأمام في سند الرد على ما نسبوه إلى الشافعي قد صح عن الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا خلاف ما ذهبوا إليه ما عندهم أجوبة أخرى وتسوء hanafiya suna da wani abin mamaki mana ban da wancan wancan dai da muka karanta kowa ya san lalle abin mamaki kokarin hada kai tsakanin maganar annabi da ta limamin mazhaba dan kanta ci karo da juna kaga an kawo limamin mazhaba magana su ta zama daidai da mai daidai da annabi wanda wannan kuskure kuskure domin annabi shine almatbu duk wanda ba shi ba ya zo mai tabi to amma lokacin da ka hada magana shi to kaka sa su zama kunnan doki wa indahum ajibatun ukhra wa hiya qawluhum anna qira'ata subhanaka ba'da takbiratul ula min sunanis salati al-janaza daga cikin abin mamakin nan suka ce karanta subhanaka subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jaddu la ilaha ghayruk bayan kabbara ta farko wannan da cikin sunnonin sallar gawa in ji su ma annahu la asla lidhalika fi sunna kuma wannan baya da asali a cikin sunna tunda annabi bai karanta du'a da istiftahi ba a cikin sallar gawa kama ta kaddama at-tanbihu ala zalika kamar da fadakarwa ta gabata dangane da hashiya ta 119 faqad jama'u bayna isbati ma la asla lahu fi in fi sunnah wa inkar mashru'iyyati ma warada fiha yace sai suka hada laifi biyu wani abin da sunna bata zo da shi ba suka ce ayi wanda sunna ta zo kuma suka yi guzurin su rushe shi shi kaga wani ayyukan mamaki fa in qulta qad qala al-muhaqqiq ibn al-humam fi fath al-qadir wato fathul gadir ba na tafsiri ba wannan littafi ne na fiqihu a mazhabar a mazhabar hanafiya shi ibn humam ya faɗa cikin littafin sa fathul gadir yace qalu la yuqra'u al-fatiha malaman hanafiya sun ce ba a karanta fatiha illa an yaqra'aha bi niyyati sana sai fa mai karatu zai karanta da niyyar yabo ولم تثبت القراءة عن رسول sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce qira'a ta fatiha ko sura ba su tabbata ba daga annabi albani ce fa aqulu to ni ko ga abin da nake cewa wa hadha alqawl min mithli hadha almuhaqqiq irin wannan magana ta gangalo daga bakin wannan malami da aka sashi da bin diddigin dalili da zurfaffen bincike a ajaba min kulli ma sabaka to kuma shi zai kuma zama abin mamaki inda wani baki bai faɗa ba mamaki amma shi dan san shi da bincike da bin diddigin dalili kuma yanzu ya fadi irin wannan magana to wannan kuma ya zama a ya da abu ma da wuce amma ma bai zo abun mamaki ba kuma sai wannan fa inna thubut al-qira'ati anhu bima la yakhfa ala mithlihi tabbatuwar qira'a daga annabi yana daga cikin abin da ba zai koyi ba a wurin irin wannan babban malami da muke magana kai ba yadda za a yi ce bai san wannan ba ma aurudi fi sahih bukhari da la cewa abin garo cikin cikin sahih bukhari ba ma wani koyayyen littafi ba na lungu sosai balan sana ce mas'alar zabiya to kaga su a wurin ya za a ce ga malami bai taba karanta bukari ba bukari muslim abu dawud ibn zan sai wadannan dai san sunna din guda da ya kamata a ce in dai malami ne mutum ya bi ta kansu in hadisi mujam at-tabarani al ko al ko al-awsat yana loko da yawa ba kowa ne zai kai ba hadisi na cikin su wannan abu mamaki ne amma don me za a ci haka so kaga abubuwan mu daidai yanzu kafin dai Allah da ya wallahi Ya yace gashi abin ya zo cikin bukhari wa ghairihi da wannan sa ma sabaka bayanuhu inda an ce turmuzi ya rawaito waye ya rawaito haka ce annasai ya rawaito ولذلك فإنه يغلب على الظن ده هكا أبن ده يكي رنجاي بسا غزتو annahu yushiru bi zalika ila anna al-hadith la yanhadu shi dai a fahimtar sa wannan hadisi bai zama dalili da za a tabbatar da sunnancin karanta fatiha ba wannan hadisin kadai bai wadatar ba baya iya zabura ya zama dalili ala isbatul qira'a a bisa ga tabbatuwar sunnancin karatun fatiha li qawlihi fihi kawai wai dan an ce sunna yana ganin wannan ba zai yi ba kuma yayi hakan ne bina'an ala al-khilaf alladhi sabaqa an zakarnahu dan yin gini akan sabanin da muka faɗa cewa waɗansu ma daga cikin sabbai sun ce za a yi waɗansu sun ce ba za a yi ba an gane ku to sai me fa in kana al'amur kama na zunnu in wannan zaton da muke yi shi ne yasa ya faɗi waccan magana fa hadhihi ajibatul ukhra to wannan kuma sai kara zama wani abu mamakin na daban fa inna mazhabahu dan sananne ne a mazhabarsa ta hanafiya anna qawla sahabi السنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم dan sahabi ya ce yana daga sunna to daidai ke da hadisi marfu'i zuwa ga annabi kama taqaddama naqaluhu min kitabi at-tahrir kamar yadda mun ciro hakan a cikin magana sa a littafin sa at-tahrir wa qad ala zalika fi furu'ihim a haka suka gina furu na mazhabar su fa kul masalan fi zalika al-mas'alatu al-atiyata dauki wata mas'ala da ke tafi qala fil hidaya ya faɗa cikin littafin hidaya yace za hamalul mayyit ala sarir su yan uwan mamaci ko abokanansa in sun dora shi a bisa ga ga tana da suna makara asabu bi kawai mil arba to za su ci ci umaka makaran ne ta dukkan bangarorin ta guda hudu ko ta kusurwa daga cikin kusurwa guda hudu wato shine sunna wajen daukar mai gawa sai yace bi zalika wa da sunna da haka kuma sunna ta zo wa qala shafi'i imam shafi'i yace as-sunnatu an yahmila hada julani a sunna wajen daukar gawa mutum biyu ya kamata su dauka ya a mutum biyu ya dau hasabiqu ala asli unuqihi shi wanda yake gaba idan ya daga makarar sai dora ta akan nan akan kafadunsa kun gane wasani ala asli sadrihi shi kuma na baya sai ya dora kan kafadunsa daga ba kaga wancan ya dora ɗaya sandar daga nan ɗaya sandar daga nan shi kuma wannan ɗin ya dora daga nan haka rasta su biyu <laughs> ko shafi yi ce wannan sunna ce wannan sunna ta shafi yi kafin da ta inganta ya za a ko ba haka ba musamman idan aka samu waɗanda Allah ya ba su jiki suna da nauyi to kuma ga sai mutuwa ba ta kara mutum nauyi dama jikinsa da ya yi nauyi to kaga ai za a ji فقال ابن الهمام ابن الهمام يتيش fi da raddi alama na sabo ila shafi wajen kokarin yin raddi kan wannan magana da aka zikira shafi'i yace wa qad saha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khilafu ma zahabu ilayhi yo mu da ya inganta daga annabi sabanin wannan abin da su suka tafi su in sun ce a wurin su mutum biyu ke dauka mu abin da magani a sunnar annabi sama da mutum biyu suke a wajen daukar gawa wato abin da albani yake so ya ce tun da dai shi kai shi ibn al-hamam ya da raddi kan wata magana da aka jingina shafi saboda ta zama cishiyar abin da ya tabbata daga bakin annabi to shi ma sai mai masa raddi kan wata fatawa da ya tafi dan ta zama cishiyar abin da ya tabbata daga wajen annabi sallallahu alaihi abin da yake so shi kenan tunda a can yayi raddi duk wanda ya saba annabi a masa raddi to shi ma nan ya yi mai masa raddi kun gane ثم ساق ثم ساق من طريق ابي عبيده عن ابيه عبد الله بن مسعود قال من اتبع الجنازه فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة رواه ابن ماجه والبيهقي قال ابن الحمام قال ابن الحمام فوجب الحكم بأن هذا هو السنة وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارضه yace albani ce sannan sai ya koro wani hadisi ta hanyar abu ubaida daga mahaifinsa daga abdullahi da wato daga mahaifinsa abdullahi da mas'ud kun gane abdullahi da mas'ud yace man ittaba falyakhud bi jawanib as-sarir kulliha fa innahu min as-sunnah wanda yazo daukar gawa ko zai bi gawa to ya kama kowane ɓangare cikin ɓangaren da ya samu dama daga bangarorin makaratan ko dama ko hagu ko gaba ko baya kai ka kama san yan uwanka su kama san wannan ya kama san hana hauga a daga yace fa innahu min as-sunnah idan kula da ce hakan shine sunna kun gane ibnu majah ya rawaito da bai baihaqi ibnu humam sai yace fa wajaba al-hukmu bi anna hadha huwa sunnah to ya zama mu hukunta cewa wannan sunna ce duk da cewa ko ba aikin annabi bane aikin waye ba maganar annabi ce maganar waye maganar sahabi dan musulmi amma ya yadda tun da sahabin ya ce muna sunna to wannan yana nuna mai sunnar annabi to me yasa ya yadda da wannan anan bai yadda da wancan ba a karatun fatiha wajen gawa wanda bane ne so yake kenan yace wa inda khilafahu in ta haka min ba'd salaf ibnu huwa bai kara bayani cewa sabanin hakan ko da ya faru daga wani bangare na salaf fali arid to mai yawa suna da wani mu'arid a wurin su amma dai sunna din shi ne ta ko ina ya kama gawa ba wai mutum biyu ba dai ya dora ala asali hurufi ɗaya kuma ala sadari to zai da ya shi wannan bai tabbata ba daga sunna ke malal bane shi ne mas'ud كيف جعل قول fi hukm al السنة wa lam yaj'al ولم ibn abbas ابن fa hal masdar hadha هذا tanaqud as-sahwu an albani ce to ku ku gani ka yana masa hukunci ne da maganganun albani ba wai yana hukunci bane shi a karan kansa a can ya ce kaza a can ya ce kaza ya dauko ya hada masa sai ya ce banzu kaifa ja'ala qawla bil mas'ud min as ya dauki cewa ta daidai da hadisi marfu'i fi hukm al-marfu' ولم يجعل قول ابن عباس كذلك amma magana kula da Abbas komai da sunna kuma ita ya sa ta da hadisi marfu'i sai fa hal masdaru hadha tanaqud as-sahw shin abin da ya kawo wannan tuka da walwala rakkanuwa da mantuwa am ta'assub lil mazhab ko ra'ayi daga wani mazhaba afana Allah minhu ya zaka ce shi ne shi da albadu bai yanke ba ya shigo da abin a cikin zigar tambaya idan ka kyautata zato ga malamin sai ka ce menene as-sahw kenan rakkanuwa ce idan ka so kuma ka yi takibi sai ka ce mene ne ra'ayi ko sunan ka to kaga bai kamata mu hukunta ta akan haka ba duk da cewa an san yan hanafiya suna da wannan ko ba haka ba sai fa in mutum ya samu kari na wa mutum lalle hakan ne to sai dauka hakan ne eh, sai dauka hakan ne wannan kuma ya zama min ba kowane mutum zai iya daidai zai iya yin kuskure kenan ko da ko babban malami ne wa hadha wa hadha ala fard sihhati dhalika ali ibn mas'ud رضي الله عنه فكيف وهو غير صحيح لأنه منقطع أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في الجوهر الثقيل لابن التركماني الحنفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا كما أعرضنا عن مقابلها المنسوب للشافعي لعدم وجوده شكرا albani ce to ga wannan ma da muka kawo waɗannan a bisa ga ra'ayinsa da shi muke hukunta shi hada ala fadl sihhat zalika an ibn mas'ud wato muna kaddara cewa hakan ya inganta daga Abdullah dan in har ya inganta to ya zama kai ibn Umam kai tufka da warwara a karan kanka dan ka mayar da fadin Abdullah dan Mas'ud min da da hadisi amma ka ka dauki maganar Abdullah dan Abbas min da to wannan fa idan ma maganar Abdullah dan ta inganta fa kai ba go gar sahih to ai maganar sa ko ba inganta ba لأنه منقطع ده حديث منقطع أن ku. saboda me yace abu ubaida lam yudrik abaka shi abu ubaida dan abdullah dan mas'ud bai riski mahaifinsa ba abin da bai girma da shi har yayi wa yanda zai iya koyan hadisi a wajensa ba kaga da ya tashi ne ya ji wani ya ce masa babansa ya ce ka to shi ko bai faɗi wannan wanan ba wanda shi ne wasa baina huwa baina abihi bi riwayati hadha al-athar kaga hadisi ya mun kada wa kullu ma lam yattasil bi ali sanadu munqati wal awsal bai mun munqati kuma daga cikin hadisi da yake yace Abu Ubaida lam yudrik abahu kama fil jawhar an-naqi libn at-turkmani al-hanafi ولذلك أعرفت أن إيراد هذه السنة المزعومة ده حق ألباني شيء ده حق وانا كوار ده كي ban kawo wannan sunna da ake recewa sunna wace don na san mata inganta da haka kenan kofa a buɗe take kawai ka dauki makara ta duk inda kake so ko ta san ko ta san ko ta san ba wai dole sai an samu wani adadin mutane wani ya tsaya wannan kishi wasu wannan kusurwa kusurwa guda hudu ko ina sai an samu mutane a ba lalle bane ba kuma sai an yi wancan abu da ake zingina ba ko ina aka iya dauka in mutum ɗaya ma zai iya tuttuɓa makara shi kadai dauka bai yara ba in mutum tsaye ba zai iya dauka shi ba tare da yayi da gawan ko ya jefar da ita ta wulakanta ba shi kenan ya dauka ina da razan ce da haka ne kawar da kai daga wancan sunna da ake riya cewa daga annabi kama aradna an muqabiliha al-mansub li shafi'i li'adamu wurudi kuma ɗaya bangaren kuma da ake ce shafi'i ya faɗa shi ma na kawar da kai ban ambace shi ba a wannan littafin nawa saboda shi ma bai tabbata ba cewa ma shafi'i ya faɗa haka ko ko bai tabbata dai da sunna ba ثم إن الزيادة الأولى ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع للنووي وقال إسناده صحيح وأقره الحافظ في التلخيص واستدل النووي رحمه الله بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة وليس في الحديث ما يدل على كونها سورة فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرنا والله أعلم ما albani bayan ya gama waɗannan sai sake cewa ziyada ta farko da suke cikin hadisi har yanzu muna magana akan hadisi ma eh hadisin Abdullah dan Abbas da muka fara ziyada ta farko take cikin hadisin Abu ya Ya'la ya rawaito ta cikin musnad dinsa kamar yadda yake cikin mujma al-majmu' na Imam an-Nawawi kuma yace sanadi sahihi ne al-hafiz a cikin littafin talkhis ya tabbatar da haka ya shahara da wannan suna talkhis al-hadith amma an sake buga littafin sabuwar bugawa wanda dan uwa Dr. Muhammad Sani ya tabbatar da hakikanin sunansa littafin ya fito cikin juz'i shida ko na makamancin haka yanzu haka ana sayar da shi a Saudiya bai riga ya karaso nan ba واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة وجزء يشد كون هذا دينا مانتا تند بيتونا هانو مبارد واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة إمام النووي آآ آآ يا كف هجة دوانا زيادة أكان سوى مستحبي ne a karanta gajeriyar sura shi imamun nauyi da yace za a karanta fatiha sai ce wa suratin kasira da sura yar gajeruwa musahabi ne karanta sura ga gajeruwa to ana albani ce wa ta bil hadisi ma yadullu ala kawniha qasira shi da hadisi ya ce wani sura amma ba abin da ya nuna cikin hadisin cewa ga gajeruwa ce ko doguwa ce an kyale sura mutlaka in za ka karanta doguwa ka karanta in za ka karanta gajeruwa ka karanta amma ba a ce dole sai kasira kun gane فلعل الذي فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستئجال بالجنازه mai yiwa abinda kawai za a iya fakewa da shi wajen surar ta zama gajeruwa shi ne a hadisan bayan mun karanta manzo Allah ce asli bil jinaza ai gaggawar kai mamaci kabarinsa to kaga in ka karanta dogon sura wannan zai bayyana zuwa ga mai rashin yin gaggawa ta amma in karanta da zaka firi in za a fake da wannan amma a riwayar hadisi Abdullahi da Mas'ud a dan Abbas ba abin da ya nuna cewa sura ta zama gajin ruwa kun gane Allahu a'lam sai mas'ala ta gaba wa ya sirran li سرا al ابي امامه بن سعد qala السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة 74 الحديث الخامس في الفضلة آية ممتاز san sannan duk ma'araka ɗin da muka wuce a baya ana magana kan mai karatun fatiha da sura sallallahu alaihi mun fitar da sakamakon za a yi ne za a karanta to amma yanayin karatun a bayyana ne ko a sabance sai ce wa ya kara usirran ko ka ce wa ya kara usirran idan ka ce wa ya kara usirran tana nufin ai al-musalli ko wa ya kara usirran za a yi karatun ne a sarrance li hadisi abi umama bin sahal domin hadisin abu umama ibn sahal yace as-sunnatu fi salati ala al-janaza sunna dangane da sallar gawa an ya kara a takbiratul ula bi alquran shi masallaci zai karanta a bayan kafarar farko zai karanta fatiha a mukhafatatan asarrante ثم يكبر salatan sannan zai kawar bari guda uku daga baya wal taslimu inda al-akhirah sallama kuma na tsoro na san kabbara ta uku wato idan hada ga kabbara ta uku guda uku zama kabbara na hudu hadar takbira da mun da mun faɗi yadda ake iya su a sunna ko hudu ko biyar ko har zuwa kabbara na tara mai da makaranta wannan hadisi imam nasa'i ya rawaito da wannan sa kamar da riga ya gabata a can mas'ala ta 74 a can baya ma'ana dai za a yi karatu na sallar gawa a mai a sarance amma can abdullah da abbas ya karanta a bayyana dan karanta su dan yi nuna mutane ana iya yi wato kenan ba kullum kuma ka mutum zai yi ba نعم ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة بالتكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل فعل إمامه أخرجه الشافعي في العلم ومن طريقه البيهقي وابن الجارود عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة أنه قال مثل أنه قال مثل قول أبي أمامة قال الشافعي رحمه الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ثم يكبر التكبيرة الثانية بأن يكمل kammala karatun بسورة كبرة sura wa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sai salatin annabi li hadithi abi umama al-mazkur saboda hadithin abu umama wanda an ambace shi a baya annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi wani mutum cikin sabon annabi ya bashi bayani ya bashi labari anna sunnata fi salati ala al-janaza an yukabbira imamu suna dangane da sallar gawa liman zai kabbara sun mai karau kitab sannan ya karanta fatiha ba da takbiratul ula bayan kabbara ta farko sirran fi nafsihi zai karanta ta a sirrance a karan kansa ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم sannan ya salati ga annabi yana nufin bayan ya kabara ta biyu wa su du'a yake banci mamaci da addu'a lil jinazati a lokacin da yake sallar gawa din su du'a lil jinaza yake yake banci addu'a sa ga mamaci fi takbiratus salat a kabar bari guda uku la yaqra'u fi shay'in min hunna ba zai karanta wani abu na alqur'ani ba a cikin bari guda uku banda ta farko thumma yusallimu sirran sannan ya ya sallama a sarrance fi yi a karan kansa hina yansari lokacin da ya kammala addu'a ko lokacin da yake son ya kammala sallah din an yi yamini damansa zai assalamu alaikum a damansa wa sunnatu an yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu sunna ita ce wanda ke bayan liman zai daidai da abin da liman ma'ana kabbara farko da ya yi fatiha da sura kai ma ka fatiha da sura ya yi kafara ta biyu da salati ga annabi kai ma ya yi kafara ta uku zai addu'a da mutum kai ma za ka addu'a da wani ya zo da sallama ya yi sallama a kasance ya a daman kai ma za ka yi sallama a rance a an gane to kila wajen za su ce to idan ya sallama a sarance ya za a yi a san yayi wanda suke sahun gaba da sun ga ya haka sun san yayi mai anil zuhuri an abi umama ta hanyar sa ne ma imam al-bahiki shi ma ya rawaito sanadin da imam shafi ya amfani da shi aka ibn jarud daga zuhri daga abu umama qala zuhri bi akhirih imam zuhri a karshen hadisin yace ko karshen sanadin ko karshen hadisin حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة زهري كاو سنة يسي الضحاك بن قيس يا فتم كان فتم كسيرت أبو أمامة abu ba ma yace anna anna sunnata fi salati kaga tun gurin da ya kara tabbatar mana dai wannan duk hukuncin hadisi ne marfu'i قال الشافعي رحمه الله واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شافعي يتي النبي لا يقولون بالسنه والحق ba sa cewa abu kaza sunna ne abu kaza gaskiya ne illa li sunnati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam insha Allah ta'ala yace insha Allah duk inda kace sahabi ya ce sunna ko ya ce gaskiya ne to yana nufin hadisi marfu'i ke inji Imam Shafi'i wa akhrajahu wa wa akhrajahu al-Hakim wa anhu al-Baihaqi illa annahu qala أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والباقي نحوه وفيه الزيادتان وزاد في إسناده الثاني حبيب بن مسلمة كما تقدم في رواية الطهاوي في المسألة المشار إليها آنفا ثم زاد الحاكم قال الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمعه فلم ينكر ذلك عليه وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال جميل imam al-hakim ya rawaito daga gare shi kuma bai haƙi ya rawaito illa annahu qala sai da shi bai haƙi ya ce akhbarani rijalun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a cikin sanadinsa a ƙarshe abin da aka ce kenan wal baqi nahu amma rabawar duk kamar yadda hakim ya rawaito wa fihi ziyadatan amma akwai ziyada guda biyu zada fi isnadihi thani habibu ibn maslama a sanadin na biyu sai ya ƙara wannan mutumin daya daga cikin ruwa habib ibn maslama kama ta kaddama fi riwayat al-Tahawi kamar da riga gabata a riwayar Tahawi fil mas'alat al-mushar ilaiha anifan a mas'alat da da muka nuni zuwa gare ta mas'alat 74 thumma zada al imam ya kuma qala az-zuhri حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع أبو أمامة يفعل ما وانا حديث أديدي لو كتن سعيد بن المسيب ينا سولاري ينا جي kaga wannan wani abu ne shi ma a cikin sanadi wanda yake ziyara. falam yunkir zalika alayhi ba tare da yayi masa inkari ba lokacin da yake faɗa ba wa qala sahihun ala shart shaykhain hakim shi hadisi ne sahihi bisa ga sharadin bukhari da muslim wa wafaqa az-zahabi zahabi yayi tarayya da shi wajen wannan hukunci wa huwa kama qala albani ce abinda ko suka faɗa haka ne hadisin sahihi ne bisa ga sharadin bukhari da muslim wa zahir qawlihi wa zahir qawlihi ba'da an dhakara al-qira'a ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرات التكبيرة الثانية لا قبلها لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم خلافا لابن حزم والشوكاني جميل وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي bayan ya ambaci karatun fatiha sai ce mai sun mai salli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yukhlisu du'a lil janazati fi takbirat as-salat yace abin da yake nufi da wannan anna salata ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yin salati ga annabi a cikin sallar gawa inna ma takunu ba da takbiratu thaniya la qabla za a yi ne bayan kafara ta biyu ba kafin kafara ta biyu kun gane li'annahu law kana qablaha lam taqa fi takbirati bal qablaha domin inda a ce ana yin salatin ne kafin kabbarar ta biyu da ba za a ce sun mai salli ala nabi fi takbirati sai dai ce mai qabla takbirati amma tun da ya ce fi takbirati yana nufin ba'da takbirati saniya ina ba ta kun fahimta kamar huwa wadiban kamar yadda yake a fili ga wanda ya lura wa bihi qalat al-hanafiyya akan hakan ma su ma hanafiya suka ce za a yi wato salati ga annabi ana yinsa ba da takbira as-saniya wa shafi'iyya haka shafi'iyya suka tafi akai wa gairuhum da wani khilafan limin hazm sabanin abin da shi ibn hazm ya tabbatar shi kuma a littafin sa wa shaukani da shaukani sabanin abin da suka tabbatar amma wannan abin da cewa za a yi kabbara ai za a yi salati ga annabi bayan kabbara farko to shine abin da sunna ta tabbatar sai ce وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة ممتاز yace sigar da za a yi amfani da ita wajen salati ga annabi a sallar gawa falam الاحاديث الصحيحه. fi shay'in min alhadith a iyakacin bincike na ban ga wata sabuwar siga ta daban ba da za a yi wa annabi salati a sallar gawa fa zahir dan haka dai zahirin abin da yake fili annal jinazata laysa al-hasibatun khassa sallar gawa ba ta da wata keɓantacciyar sigar salati bal yu'ta fiha bi sighatin min as-sigh thabita za a kawo ɗaya daga cikin sigogi da suka tabbata fit tashahhudi wajen karatun tahiya fil maktuba a sallar farilla to kaga waɗannan kuma ya ambace su a cikin sufi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen siga bakwai ce ko zuwa takwas kowace mutum ya amfani da wajen salati ga annabi to ita ce tabbatacce siga da annabi ya karanta kun gane a ƙasa ya yi hashiya da ya ce fil hadisin sahiha sai ce ruwaya an ibn mas'ud sigatun qaribatun min salatil ibrahimiyya an rawaito daga abdullahi dan mas'ud yana amfani da wata siga wadda ta yi kama da ta salatul ibrahimiyya lakin na sanadaha da'ifun jiddan sai dai sanadin sa zuwa ga Abdullah da Mas'ud da'ifin kwarai wala yustagalu bihi da haka ba za a shagalta ma da ita wa kad saqa ya kawo wannan siga ta Abdullah da Mas'ud a cikin littafin al-qawl al-badi wa ibn al-qayyim fi jala'il afham haka ibn al-qayyim ya kawo ta a cikin littafin jala'ul afham fi salati ala khair al-anam wa qala yace fal mustahabu an yusalli alaihi sallallahu ko an yusalla alaihi sallallahu alaihi wasallam fil janaza mustahabi ne yawa annabi salati a cikin sallar gawa kama yusalla alaihi fi tashahhud uh, fi tashahhud kamar da ake masa salati a wajen karatun tahiyya li anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam allama zalika ashabahu domin annabi ya koya wa sahabbansa lamma sa'aluhu an kayfiyatu salati alaihi lokacin da suka ce ya zami maka salati sai ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad zuwa karshe wannan sai nuna shi ne salatin da annabi ya koyar da bakin duk wani salatin da za a kawo ba wannan ba a inda annabi ya ce yi salati to kamar baka ansa umarnin sa bakin ko a tahiya ko a sallar janaza dole kai da siga ta salatu ibrahimiyya kun gane ya sake yin hashiya ta biyu da ya ce mutum zai karanta daya daga cikin sigogin da suke tabbatattu a tashahhud fil maktuba a sallar farilla a kasa sai ya ce wa hiya saba usiya sigogi ne guda bakwai auratuha fi sifati salatin nabi na kawo su a cikin littafin sifati salatin nabi fanzur lahu taba al jadida kai bincika bincika shi gani a cikin sabuwar taba da aka yi masa as-sadira min maktabatil ma'arif wadda ta zo daga daga mataba'ar maktabatul ma'arif wato ta da sigogi ne guda bakwai da malam albani ya kokarin ta ta su cikin hadisai ya faɗi cikin wannan littafi yana daga cikin alherin littafin takaice maka dogon zango abinda kai sai ka yi bincike na shekaru ya ci tare maka shi kawai ka je ka same shi a araha ka ɗauka kai aiki da shi karanta mana wannan mas'ala sai mu tsaya a kanta kuma ya fi bi baqiyati takbirat wa yukhlisu du'a fiha lil mayyit li hadith abi umama al mutaqaddim alifan wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam idha sallaytu ma'al mayyit fa akhlisu lahu du'a akhrajahu abu daud وابن ماجه وابن حبان في صحيح والبيهقي من حديث ابي هريره وصرح ابن اسحاق بالتحديث عند ابن حبان. جميل. matsala ta gaba sun mai yaci buke shi ta kabirat bayan ya kabbara ta biyu ya kawo salatin annabi ko to kuma sai ya kawo ragowar kabbarorin wa yuklisu du'a fi halil mayyit cikin su zai keɓanci mamaci da addu'a saboda mai hadisi abi umama al mutaqaddimi arifa saboda hadisin abu umama wanda ya gabata tun dazu wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi idza sallaitum ala al mayyit fa akhlisu lahu wato hujja bi ce anan ya kawo hadisan Abu Umama hujja ne sannan kuma ga wannan fadi na annabi shi yasa na ce muku li hadisi abi umama al-mutaqaddimi anifan wa qawlihi ay wa li qawlihi kadhalika idza sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu du'a dan za ku ga mamaci sallah kun zo yi masa sallah to ku ke bance shi da addu'a wannan hadisi Abu Dawud da rawaito shi da Ibn Majah da Ibn Hibban fi sai min hadisi Abi Hurairah daga hadisin Abu Hurairah wa sarraha Ibn Ishaq bi hadisi inda ibnu Hibban to a cikin sunan sa akwai rawi mai suna Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar to shi rawi ne mudallis tunda albani shi malamin hadisi ne ya san mai yake so ya ce karo ne ce ya malam albani zaka inganta hadisin bayan a sanadin sa akwai Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar wanda mudallis ne kuma hadisin ya zama da ifi kenan sai ce ai sarraha bi tahdid yana ajin almudallisuna min alruwa wanda idan sun ce haddathani to hadisin sai ya tsira amma da zai ce an to hadisin sai ya zama da ifi shi yasa anan kaga sai magana ta yaran malaman hadisi sai ce wa sarraha ibnu ishaq bi tahdid inda ibnu hibban a riwayar ibnu hibban shi ibnu ishaq ya ce haddathani da haka hadisin sai ya zama sahihi da kawai cewa ya an to kaga hadisin sai ya zama da yi idan ana jin tsoron yayi tadlisi qala tindi ay khusuhu bil du'a da yace akhrisu lahu du'a me ma'ana akhrisu lahu du'a ma'ana ku ke bance shi da addu'a wa qala al munawi al imam al munawi ya fada cikin faizul qadir sharhin jami' al saghir ay ud'u lahu bi ikhlas wa hudur qalbi ku yi wa mamaci addu'a da ikhlasi kuma zuciyarku na halarce wajen kalmomin da kuke faɗa da ma'anar da kuke so ta tabbata game da shi kun gane wannan shine ma'anar fa akal sulhu du'a ka je kana sallar gawa zuciyarka ta gafala ko baka san kalmar da kake faɗa ba ko ma baka yi masa addu'a ba kana sallar gawa amma kana cewa Allahumma ghfir li wa li walidayya kaje shi ba mutum kuke masa komai ba eh ka ce a gafarta maka da iyayenka <laughs> a'a kike bance shi da addu'a kun gane li'anna al-maqsud bi hadhihi as-salah innama huwa al-istighfaru wa shafa'atu lil mayyit dan maqsudin yawa mamaci sallah shine nema masa gafara da kokarin cetonsa da kokarin ceto tabbatar da cetonsa wa inna ma yurja qabuluha inda tawaffur al-ikhlas ana ko sa ran a karbi ceton ne da ka nema a an samu ka idan ikhlasi ya samu wal ibtihal idan kuma ka kaskantar da kai wajen yin addu'a ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء إلى الحي da haka a sallar gawa aka shar'anta wani nau'ika na addu'a irin wanda ba shar'anta yin amfani da su ba dangane da yawa raye addu'a qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yace hadha yuqtilu qawla man za'ama ana mayyit la yantafi bi du'a wannan na nuna mana cewa maganar waɗanda suke cewa wai mamaci baya amfanuwa da addu'a shirme suke yi tun daga ta annabi ya ce idza sallaitu madal bayt fa su lahu du'a da baya amfano da ta ta ke bacci shi kun gane qultu wa fi riwayat al-hakim min hadith abi umamata al-mutaqaddim ويخلص ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث رواية الحديث na abi umama daga hakim a littafin hakim kai ya ce wa yukhlisu salata fi takbirati salat zai tsantsanta yin addu'a a kabbarori guda uku fasalatu huna abin da yake nufi da as-salatu a wannan hadisi bi ma'ana addu'a ana nufin addu'a bi dalil bi dalil ar-riwayat al-ula dan riwayat ta farko ta daya riwayat kuma ta fassara haka da yace wa yukhlisu du'a sai nuna ce wa yukhlisu salata as-salatu hiya du'a li'anna asla ma'ana salatu salati fil lugha asalin ma'anar sallah a lugha shine addu'a fa min gharaib at-tafsir ma fil qawl al-badi' yana daga cikin bakin tafsiri da na gani a littafin qawl badi da yace wa yukhlisu salata ay yarfa'u sautahu fi salatihi bit takbirati salati shi sai fasara shi da cewa ya rika daga murya sa wajen yin kabbara in zai kama gurin sallah da shi ake nufi yukhlisu salata wala albani ce wannan kuskure ne kuskure ne to sai mu dakata haka abinda muka faɗa ya zama ladai daidai Allah sami tarayya cikin lada wannan muka kuskure kuma Allah ya shafe sarkin yaƙi yake cewa yanzu zai zama ya halatta a rinka yin addu'o'in nan da komai a fili saboda mutane musa abin da ake ba a'a kawai abin za a yi mutane su sani shi ne a makaranta mu je makaranta yanzu ka duba irin wannan alheri irin mutanen da ke nan gurin kowa da littafi ba abin da yake birge da wajen ɗalibin ilimi idan ka littafi to abin da kawai za ka kai sarkin yaƙi duk wanda ya karatu a nan ya zama mai kawo canji a gosu kwarai Eh, har a yi juyin zuwa hali eh, a nemi bid'a a rasa a nemi al'ada a rasa to ba zai yi kawai dan wannan darasin nan gurin ba sai duk wanda yake da littafin nan da yake ungo su shi ma yi an tabbaka in ya ga ana bid'a ya ce ba haka za a yi ba ga yadda shi kenan magana eh, Allah ya mara gaba yawa da ba wanda yayi wa gawa wanka wanda ya bawa wanka sunna ne gare shi shi ma ya wanka wanda kuma aka ɗauki gawa da shi aka je aka binne sunna ne shi kuma ya dawo gida ya alwala Wani hadisi ya nuna haka ya ce ya ga wani malami ya ce mutum ba zai yi sallah da wannan kayan na jikinsa ba wannan kuma yana neman dalili idan kawai wanka gawa sai tufafin jikinka kuma a ce ba za ta sallah ba saboda me yi wa gawa wanka kadai baya najasta tufafinka sai in ka taba najasa ne sannan za a ce tufafinka sun zama najasa ba za ka yi wannan ba wani tambaya dangane da matiridiyya matiridiyya wata kungiya ce ta yin bida suna tawilin wani sashi na sunayen Allah da ofinsa wanda yana cewa mace ce ta haifi mata biyu sai ɗaya daga cikin wannan matan biyu ta haifi ɗa namiji ɗaya kuma ta haifi mace kafin yanzu dangantakar da ke tsakanin waɗannan yara guda biyu za su iya yin aure tunda ɗan iya ne da yan kanwa ce to daga baya sai ita wanda ta haifi mace ɗin sai ta mutu sai kakar yarinyar ta ci gaba da shayar da jikanta to bayan sun girma za ta iya yin aure tsakaninta da wannan ɗan kun gane ne kafin wannan shayarwa ta zo zai iya yi wasu yi aure to amma wannan shayarwa za ta iya hana aure za ta iya hana aure domin dama ta jikanta ne kuma yanzu sai ta shayar da shi ko da ba san jikan ya ce kuma yanzu sai ta shayar da ita to kaida idan mace ta shayar da da ko daga ina wannan ɗan yake a duniya in ta shayar da shi ya zama daidai da ɗanta da ta haifa kun gane ne ba za a yi ta ya aure tsakaninta da shi ba sannan ‘ya'yanta da ta haifa ‘ya'yanta da ta haifa sun zama yayye ko kanne ga wannan ɗan da ta shayar a sanadiyar mai shayarwa da haka idan mun kalli ɗanta da ta haifa ya zama daidai a game da wannan da ta shayar sun zama yayye ko kanne gare shi yadda ba zai aure yayyen su ko kanne su ba ko ba zai aure wannan ina ba muna fahimta ƴaƴan da wannan ƴaƴan matar suka haifa daidai suke da ya'yan da shi yaron da aka shayar kamar ƴaƴansa kamar ‘ya’yan yayansa gani da ‘ya’yan kannansa kun gane to bisa ga haka bisa ga haka kakas ce da su biyu wannan yana dangantuwa da ita hanyar da wannan yana dangantuwa da ita hanyar ya sai ta shayar da ɗaya daga ciki wannan wanda ta shayar ya zama daidai yake da ɗanta ƴaƴanta daidai suke da shi jikokinta kamar ƴaƴa ne ga shi wannan wanda aka shayar bisa ga haka babu aure a tsakaninsu tunda manzo Allah sai ya harmu minan nasabi ma ya harmu minan ar ko ya harmu minan ar ma ya harmu minan nasab yadda hadisi yake ya harmu minan ar ma ya harmu minan nasab to kuma kar ku manta shayarwa da take tabbatar da haramci ita ce biyar zuwa sama idan abu bai kai biyar ba zuwa sama to haramci bai tabbata ba yadda ko take yaro ya kama yaron ya kama nono ya sha ko a bashi ko ya kama da hannunsa ya sha har ya sake danganin damarsa ba tare da an kwace ba ya zama ɗaya idan aka sake bashi ko ya kama ya sha har ya sake ba tare da an tankwabe daga hannunsa ba biyu kenan a yi haka har sau biyar zuwa sama daya biyu uku har zuwa hudu duk ba sa tabbatar da mai haramci har sai ya kai biyar to wannan ya zama kenan haramci ya tabbata biyar zuwa sa. amma inda yaro zai kama nonon ya sha yana cikin sha sai aka kwaci sai ya sake kamawa ya mayar a bakinsa wannan mayar ta biyu cikon na farko ne har yanzu sunansa sau daya ko sau goma a kwace ana kwacewa yana mayarwa duk sunan shi mai sau ɗaya har sai lokacin da shi ya saki dan kansa to ya zama ɗaya kenan kuna fahimta a yi haka har biyar zuwa sama to shine ya zama haramci ya tabbata tunda Allah ya ce ba kawata kuma na rada'a da nasin Qur'ani da kuma hadisi na annabi yahrumu min ar-rada'a ma yahrumu min an-nasab wallahu a'lam wannan shine karshen tabboyin da kuka rubuto na eh eh mun karanta a baya baka nan ne baka bin littafi amma ai mun karanta a baya ba lalle bane mutum da ya zai wanka mutum sama da ya sa ya haduwa wajen mai wajen wanka me za ku yi tunawa cikin abin da makaranta a baya da ke nuna haka hadisu ma hadisi da aka yi wa manzan Allah wanka ko kuma dai wanda aka yi wa Zainab yasa wanda aka yi wa Zainab manzan Allah ya ce da masu wankan ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kaga majmu'a a min nisa manzon ta silna ha bil ma'i was sijin kalmar silna ai umarni ne zuwa ga jama'a minan nisa to yawanci abin an yi a baya ku rika muzakara za ku kai da kanka za ka iya bada amsa na ban ji ba za ka iya bin wa za ka iya bin dan bida a sallar jami'a eh, in ya iya ba in dan bida ya iya sallah ana iya bin shi kuma yin aure babu hannun sunna in ko akwai hannun sunna ka je ka bi hannun sunna in babu kowa sai dan bid'a kuma ya iya sallah to sai ka bi shi amma in akwai ahlus sunna to sai ka kyale dan bid'ar sai ka je ka bi ahlus sunna in kuma dan bid'ar bai iya sallah ba ko ba za ka bi shi wannan kuma ko ahlus sunna ne in bai iya sallah ba ka bi shi balla san ko dan bid'a na lokacin da mutum ya jira dan sai dan ta ina ne ya kai kenan wannan an sha da a cikin mustahabi ne in kayi kana da sallah kana da fadalan kai koyi da annabi kayi ajinu in baka yi ba kuma sallah kuma ta yi ba wajibi bane cikin sallah na'am suka yi addu'ar ka kai kadai lokacin da aka binne shi waɗansu suke cewa a karanto kaza a karanto kaza sai ka fita batun su ta sakwata ka fita batun su kai kai ta masa addu'a ka gama kai shi kare. amma ba sai ka ansa umarnin wanda suke cewa a karanta qul wallahu da karja kun da bakin in mun ga mun ga wannan sai ba wannan annabi duk wanda yake bakin to bai nawa shahada ma bai ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bakin nan babu ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam idan Allah idan ahlu sunna ne suka faɗa haka za a yi zagin su a gare ya ce ba su sa'an nan amma in bid'a suna ta faɗa su sai ya bakin salihi ne wai abin da mutane suke fahimta kamar wani lakani ne daidai bakin salihi ne in ka wuce to za ba nasara سبحانك اللهم